za mu tashi babi na ɗari da talatin da uku babul miza babin da ke magana a kan kakaci hadisi mai lamba ta ɗari biyu da sittin da hudu abinda ake kira kakaci magana ce ake yin ta cikin hikima domin a hutar da zuciya kuma kakaci mafi yawansa zance ne ko magana ce ko furuci ne da ake yi domin a wa mutum zuciya ko ya murmushi ko ya dariya ko ya saki fuska ko ya ji daɗi magana ce ake gaya mutum cikin hikima mai daɗi ko mutum ya zo da wani abu na rashin fahimta a gyara masa kamar yadda ya tambayi imam abu hanifa ya ce ya imam idan na tuba kayana na shiga ruwa zan yi wanka lokacin da nake cikin wankan gabas zan kalla ko ina kaji ba wai ya tuɗe ya shiga koki yana wanka wai gabas zai kalla ko ina sai abuwa ne ya ce kayan ka za ka kalla don kawai ya sace ma kuma akwai lokacin da malam amash ya dan samu matsala da matarsa sai kira malam Abuwa ne hanifa ya musu sulhu da ta amash dama idansa baya gani sosai sai ce to wannan da kike gani fa shine shugaban mu duk malaman garin nan shine babban su kada dan kin ga yana da ido daya a gwatale kin ga yana da kafa daya a murkude kin ga yana da hannu daya a karkace kin ga yayi wani dishi dishi yayi wani baki baki ya rame ya cure ce ya isa ka ka faɗa aibin da bata sani ba ma da na kira ka kaji a maka kamar da daɗi a ga ta dinga faɗa aibubuka na wani ma bata sani ba ta ji ka tafiya isa aka to da malamai da sauran jama'a da sarakuna da waye suka yi irin wannan ɗan kakaci haka a yi dariya ko a saki fuska ko a murmushi ko a yi dariya mai da wata tsohuwa ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallama ta ce ya rasulullah roƙa min Allah ya sa na aljanna sai ta ai tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ta dora hannu a ta fashe da kuka ko ta tsaya ki ji ba za a sa ki aljanna kina ruwa ba ai Allah ce inna an sha'ana hunna in sha'a fa ja'alna hunna abukara abinda nake ci za a mai da ke budurwa za ki shiga aljanna da sai kuma ta ku shi ta dariya ga wani zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah dorani ba ni rafumi zan hau ba da mace sai zai dora ka akan ɗan taguwa sai ce ɗan taguwa zai iya ɗauka na ce ni kan ɗan taguwa zan dora ka kai ya rasu da ɗan taguwa ba zai iya ɗauka na ba da to kai ka taɓa ganin rakumin da ba ɗan taguwa ba da sauran irin wannan ko kuma wata wata mata su zo su ce wa ya rasulullah ka gane miki na ce to da wani fari a cikin gidan nan da baki ko ta koma gida su je ta dinga ɗaga gidan mijinta tana da kayan ce menene da annabi ya ce da wani fari da wani kisa kin tawo ganin da ba da baki to saboda haka malam yake ganin ya kamata a saka wannan baki a cikin wannan littafi na adam domin kada kakaci ya zama cewa ba a sa shi a ciki ba wani ya yi shi a ɗauka kamar ko wasa ne ko wani abu ne da bai dace ba manzo Allah suna ne suna ce wanda ya yi da Allah da ranar lafira ya faɗi alheri ko ya shiru to da zarar magana ta fita daga bakinka to akwai kuncin da kake dauka kuma wanda suka tsare wajen tsaron tsaro wajen sarrafa harshe sun ce duk magana da za ka yi to tana da baki tana da matsayi tana da yadda ake fahimtar ta misali akwai abu da ake kira karin magana an san ake kira karin magana ko misali a ce a bakka za cikin gashin wannan ba ba za ake nufi ba kuma gashin ta ba wani ishara ake zuwa ga wani abu da ya faru ba a so a tona asiri za ki to shikenan a bar kaza cikin gashin ta sannan a cikin azancin magana akwai abin da ake kira kirari wanda za ka gaba mafi yawa maruka da masu maula su suka kware wajen kirari a mutum kirari a ce agwagwa mai tafiya kafai ta eh? agwagwa mai tafiya kafai ta in ka kaje ta agwagwa take tafiya kafai ta amma ba a gwagwa ce so a sufanta shi da ita ba ana so a nuna ya isa ya tumbata ya kai inda ya kai misali a wanda da kira salon magana salon magana shi ma wani dabara ne na sarrafa harshe wanda mutum zai iya faɗan magana amma wanda ya zai gane ta ko wanda yake da zurfin tunani ko yake da zurfin kwakwalwa ko yake da yake ganewa akwai abin da ake kira kuma zuga a zuga gaiwa ta hauka ko akwai kalmomin da su kuma zuga ne a suka mutum a suka shi a suka shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin zuga da yawa sannan akwai abin da ake kira habaici an san habaici ya ne habaici shagude shagude da ba habaici da ba kukan zana ma da ba da kukan zana da habaici da shagude da da jirwaye mai kama da wanka duk suna da bambanci sannan akwai ba'a da iskili da an faɗa sai ka san ba a hakar ma iki ya kai sannan akwai abin da ake kira faɗa sun san magana akwai baka akwai fara akwai dogo akwai gajeriya akwai mai kiba akwai siririya akwai wada akwai darawa da akwai mukuna akwai akwai kakaci amma da wani abu da kira cin fuska waɗannan duk waɗanda suka karanta harshe za su ga akan yi tafsirin waɗannan guda ishirin a gaya wa mutum kowanne da ake sarrafa shi da misalinsa a cikin yare domin kowace magana a ɗora ta a cikin da babinta kuma ba ta. shi sa ba wuce ce baki shi ke yanka wuya me yasa baki zai yanka wuya Ka ba taɓa ganin baki ya wuta yanka wuya ba ma'ana kalmar da ke fita daga baki kaga sa ya yanka masa wuya shi yasa mutum dole ya san wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗa alheri ko ya shiru malai ibn kayyim yace akwai lokacin da shirunka ya fi ka akwai lokacin da ka ta fi shirunka saboda haka kowa ya san yadda zai sarrafa harshensa حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي كلابة عن انس بن مالك قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن ام سليم النبي صلى الله عليه وسلم يا زو شاشن iyalinsa a lokacin suna tare da ummu sulaimi faqala sai ce ya an jashatu ruwaidan sauƙaka bil qawariri yace ya an jabbatu wani mutum ne cikin maulan annabi sallallahu bawa ne annabi ya siye shi yan tashi ana kiransa abu mariya yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima mutum ne da Allah ya ba shi zaƙin murya da kuma sarrafa magana musamman a wajen waka yana da waƙoƙi irin masu karya zuciya musamman ga mata kuma yana irin busa sare nan da ake mara kuma ka a akwai raƙumin da za ka sarrafa shi da fito akwai za ka sarrafa shi masu dai kiwo sun san ko da akwai irin kalmomin da ake yi wa rakuma ko shanu ko awaki ko tumaki a tattara su wuri guda ko a kora su ko su tafi ko su tsaya duk wannan ka akwai yadda za ka a musu su dinga tafiya suna tsayawa to sai kuma yana amfani da wata murya mai daɗi ta raƙuma suna jin sai ga suna ta tafiya suna ta tafiya ba tsayawa to da annabi sallallahu alaihi ya ga da mata a gurin shi ne kira shi yace ya kai wannan suwaita ba a sannu ba a hankali saukaka bil kawari ko rawarta da waɗannan kayan karau mata kayan karau yanzu nan kalmomi sai su sarrafa ba wata ake yaudara da magana irin irin mace yanzu nan mutum zai zo ta so kawai da mutawa wayarin ya faɗa cikin gida ka rasa ta inda ya shigo ka ta inda za ka fita shi sau da haka tunda kalmomi suna musu tasiri a zuciya nan da nan sarrafa su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to wai da ka a hankali saukaka bil kawari korawanka ga kayan karau da kwalba da gilas mana wanda ya ɗauko gilas ya kamata ya tafi ya tafi sandu sandu domin kada gilas ɗin ya faɗi ya fashe ko ya tsage ko kuma ya tarwatse inda sujadin za ta nawala kun fata ta tadda a sada aka lamfa kudade ai hata ya ta su sujadin da fa'a wani ko da shekun sai a dasar da amrai wai gilas idan aka fasa shi da wuya ya ɗauko a da duk da ana ɗin kishiyar shi ne wannan wato yana ga masa ya rike harshensa ya iya sarrafa kalmominsa kada ya faɗi kalmomin da za su ja hankalin mata ko su faɗa musu zuciya da karya zuciyarsu قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة تسعى النبي وتكلم لو تكلم بها بعضكم da wani ɗaya daga cikin ku shi ya faɗi wannan kalma da kun zarge shi cewa bai kamata ba da kun masa ne faɗa cewa bai kamata faɗa haka ba kauluhu saukata bil kawari kaga da ya kufa mata bil kawari wato kinaya ya musu kenan saboda ba balarabe ya zuci don wani ce Allah yawaita tuka a gidanka sai kai gobara kake so a yi a gidanka sai ta ai wannan shi ne karshen gaban da za a yi maka a cikin larabawa abin da yake nufi yawan toka a gida abin da ke jawo itace abin da ke jawo yawan kona itace yawan girki abin da ke kawo yawan girki yawan baki abin da ke kawo yawan baki yawan karamci da sai tafi can karshe da ko abin daga karshe yadda ba kowa zai gane ba wanda kuma bala'in ya ta shigo wajen wani sarki ta ce ranka ne na kawo kara fada suka ce zai kare ba Allah ta ce gida na ba fira ko ɗaya wanda ba zai yi ba a ce gidan kowa da tsora gida na ba dole ba da yake ba kan gode wa Allah ba zai ran da ake kashe shi ake korarsa da sarki ce na fahimta abin da suke nufi inda kaga tsera ya gudu ko talauci gida ya ke talauci gora ita ta wani ke nema da ɗan nama da dan kifi da dan bai da bai abin da take nufi akwai talauci mai tsanani a gidansa hatta kai ya sun ɗaura cewa gidan kai ku wanda kayan abinci kaga sai da hikima zai gane da take da irin wannan magana ce mai zurfi da annabi yake ka shine ma'anan wannan kun ga kinaya ce anan dan ce ka kusa da kwalba ka ka fasa kwalba sai ka gane me ake ne حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن ابيه او سعيد عن ابي هريره قالوا يا رسول الله انك تداعبنا بك يا رسول الله كيف كان كاكاشي دمو قال اني لا اقول الا حقا duk kuma ba na faɗan magana sai ta zamo gaskiya zan yi kakashin da ku amma an bi magana ta za a ga gaskiya ce su da haka ake so ko za ka yi maganganu na wasa kakka fita daga tsarin gaskiya kada a shiga a kunni ya girma kaka ko a shiga ta gizo da koki ko a shiga maganganun da ba su da asali ba su da tushe حدثنا صدقة قال أخبرنا معتمر عن أبي عن حبيب عن أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبشيخ sahabban annabi suna jefefeniya da kankana sai a fasa kankana a tsaga ta kawai a dinga wanda ya wannan wanda ya jefi wannan irin da yawa wasa da muke na irin da daddare kun san da bayan sallar isha sai a ce a tafi wasa a je a yi ta wasa a kan yashi a yi langa a yi kaza a yi kaza da sauransu to sabo annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi irin wannan sai a zauna a fasa kankana to sai wannan ya jefa ma wannan sai wannan ya jefa wannan ya tafi wannan ya wulla wannan ya sunkuya wannan ya wulla wannan a jefa wannan saboda dai zuciya ta saki ka a ɗauka cewa musulunci kawai addini ne na sai dai a yi sallah a yi salati kawai a kwanta a akwai wasa akwai saki akwai murna akwai tsere suna yin wasan tsere na gudu da kafa suna yin wasan tsere ka haura ku wannan ya haura ku ta ce wanda ya fara zuwa can ya samu kaza yana na cin sai bukhari ko ai akan doki ko ai akan rafuni ko akan jaki ko ai nitso ana girga daya biyu uku hudu biyar shida bakwai a zuwa ya fi dadewa wanda ya fara kasuwa to wanda ya ɗago daga bashi ne yin na harbi a ce ga takin can ana so kowa ya harba da shiga tsakiya suna yin wannan saboda dai rayuwa ta zama har su da abubuwa daban-daban har ko kawa nan kula da ya taba yi da wani mutum da ake kira Abu Rukana Shan ba ya inganta hadisin a cikin littafin sana da yawa halal wal haram kai gayatin bara fi ta hadin halal wal haram yace wani ne yazo shi karfin sa ya kai karfi an ce in ya tashi ta fata da kafar sa in ka ta sai dai ta tsinki da yazo annabi ya ce masa ka shiga musulunci sai kalli safari farki to ya san mun da ta da ni ku gane wannan yaran ba ko da ya kada ni to sai shi shigo musulunci duwa zai da la'abun kenan a samu wani ta da da suna da alaihi wasallam ya ce sai dai ni kenan ba ka nan da nan ta kai kawanya aka kawanya ya taho ya fi karo annabi sallallahu alaihi da nan daga cak sama da ya ajiye shafa rabu ce na nan shi daga sama sai ce wanda shirya ba da shirya ba shirya ce to ya sake daurewa ya sake haɗewa annabi sake daga shi can ya sake aje shi haka sai da aka uku ya ce to ashhadu an la ilaha su ke kenan shine wanda ya fita hadisin sa wanda ya masu ka sake uku hadisin sake uku shine hadisin rukana wanda aka dinga tattaunawa kan cewa shi ke taɓa sake dubu da gona ko kuɗi dai wanda ya littafi akan sa littafin falafin islam ahmad shakir wanda abin bakin tafi a mukaddima yake cewa idan ba gaskiya kake nema ba kaka karanta mu littafi in kana jin akwai wani mutum a duniya da ya maka tasiri ba annabi ba saka karanta mu littafi dan zan saba wa kowa a duniya ba nan ba ita ga cewa akwai wani mutum da aka ji ko an saba malikiya ko shafiya ko amfaniya ko tafiya za a dame ka ko za ka ci ciwo ko za ka ci kaikayi a zuciyarka in ta ga an burtar da wata magana ta mazabarka ita to ka yi hakuri ka ajiye littafi ya kawai za a yi bayani a kai to yana so ya je maganar saki uku ne a farkon littafin cewa saki uku a kalma ɗaya ne ba to sai rubuta littafin ta shi bukanatu akan hadisin sa aka gina wannan to kaga ashe kenan akwai akwai sakin jiki akwai wasa akwai abubuwa amma kuma in lokacin sallah yi to kuma sai ka kawo ba su ne da in lokacin jiddu abin kirki ya taso za a kuma ka kawo ba su ne wasa a can ba wasan shi ne rayuwa gaba ɗaya ba وإذا كانت الحقائق إذا تبت تتاسو كما داي أبن جسيا كانوا هم الرجال كانوا كما سنة مدر إذا واسنسا نسيتي إن أبي تاسو داعي سنة وذا متجهادي ko wani abu ya taso ko annabi ya bada wani umarni da sai ka kuma an koma magana ta gaske حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد آه، سعيد بن ابي حسين عن ابي عن ابن ابي مليكه قال مزحت عائشه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا عائشه تاي تاتي او جنب الله صلى الله عليه وسلم فقالت امها ثم عائشه ام رومان تشي يا رسول الله باب دعائك هذا الحي من كنانا وتشاش من تكتي كاتاتي تجل ودجن كبيدا تكتي كنانا قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض من من كنا هذا الحي أبا أتوا دعاء لن دعاء تبر بربان شيء كنا تبر بربان شيء أبدا يمكن أن تبر بربان شيء كان النبي جارا من تجمع من كنا كاتاتي بدي هذا الحي وتكبيرا ma'ana wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kakaci amma baya yin barbanci an san barbanci da kai wata shiga wata da an ganka za a yi dariya rubuce wata hula tana taɓa can sama mun sa mata wata ne don san jama suna son barbanci ko a yi wani tudu a baya a yi wani jela a gaba da kakalin mutum ne kawai zai baka dariya da wannan shi da barbanci akwai na magana akwai na aiki wannan annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan shi ka da kace barbanci sannan ya ce a kakaci ضعيف إلي أخي عمرو بن سعيد بن أبي حسين السقامة قريشي حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله عن عبيد بن الطويل عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله ولمسن يادو وجمع الله صلى الله عليه وسلم ينا سن النبي باشر أقوم النبي بن فقال انا حاملك على ولد ناسك دانا بيتو قد دوكيتا اكن انت هو قال يا رسول الله وما اصنعك بولد ناسك بولد وانا تنتا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاي سنجل جبل جل النوقة تو امي مي را امت جاريوا وشيطة تنتا هو نوقي تشيوا تنتا هو ادي تشيوا an masa magana ne mai zurfi sai ya mutum zai gane aka ce in magana ta zo kakkai saurin yanke ta sai kayi tunani tukuna wata magana tana da zurfi ba za ka gane ta cikin gaggawa ko cikin sauri ba sai ka gane ta a hankali babu aljiza ma'a sabi babu takaki tare da yaro wato kalmomi da za a biya ma yaro da ya su kwantar da hankalin ya ji daɗi shi ma a ransa حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالقنا da manzo Allah ya kalli cutanya da mu yakan yi mu'amala da mu ya shigo mu ya sha abinci da mu ya sha ruwa da mu ya zo gidajen mu ya duba mu kaza da abin da ake yi yadda kowa yake a sallallahu alaihi yana cikin da safan sai na yi hatta ya لأخي لي صغير تقول sabirin ita النار أن kwana karamin يا أبا ce masa ya aba umayr ma fa'ala nughayr ya aba umayr ma shi wannan yana karamin yaro yana wasa da wani tsuntsu irin dai wannan wanda ake sa a cikin canari irin canari da ake sawa a keji to yana wasa da shi sai tsuntsun ya rasu shi da yaron ya zo gindin wani guri ya zauna ya tagumi shine manzo Allah ya koji yazo sami shi ya aba umayyar ma ba adam bil khair me ya faru da tsuntsunka ne sai malamai suka ce karkashin wannan sai da wani malami ya fitar da matsaloli guda 60 karkashin wannan hadisi ki wannan hadisi yana nuna mana babban mutum zai iya kai ziyara zuwa ga wanda yake kasa da shi wannan hadisi yana nuna mana yaro karami za a iya masa alkunya kaga ya ce ba umar wannan hadisi yana nuna mana ya halatta ana iya wasa da tsuntsaye kuma tsuntsa ana iya sa shi a keji wanda yana iya nuna ma cewa ana babban zai iya gaya wa yaro kalmomin da za su faranta masa rai wannan yana nufin kaza yana nufin kaza ya ta taro ruwayoyin ga baki daya tun daga fitowa annabi daga gida har zuwa unguwar sa'anan har wannan ta'aziyar da annabi yawa yaran na akan mutuwar tsuntsunsa sai ya kawo dukkan abubuwa yake ya yi wannan ne domin wani ne ke ta mai amfani wannan hadisi ya ba umar ma fa Allah dukai malama hadisi ta kawo wannan kawai dan annabi ya gyaro da kuntu ya ce ya ba umar ma fa shi dukai shikenan kawai ka kawo shi a cikin ilmi a cikin hadisi wannan ai tarihi ya kamata a jefa shi kawai me za a fahimci za a ci ba to shi ne malamin da ce ai ku gane ba shi ne fitar da mas'ala da ta shafi shi dan ya nuna cewa ba a duk magana annabi tana da hikima حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ثم وضع قدميه على قدميه ثم قال ترقى وانا كون حديث النبايا to a nan da kulama ya rike hannun Hassan ko Husaini ɗaya daga cikin jikokin nan nasu guda biyu Allah ya kara musu yarda a wada mai da alaka da mai ko annabi ya tsora kafafuwansa duk cikin sa kan duk cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma a sama wato kamar wasan kaka da ake cewa da jinkika da zai ji hawa amma ta ne ce masa hawo ta so ka hawo kamar yana masa wasa yana ɗaga sun san yaro da ake zama ana ba hausa ba farka da cikin sauransu da shi ne wannan ma cikin kakaki ne na yara don ka ba yaro abin da zai ji daɗi a nan suna ne suna masu ka ga kamar da fara a wani hadisi yana sallah ya yi sujjada ya sanda wasu da suka hau bayansa in kai sujjada za su ga kamar doki ne sau da kai suka suka hau suka kama wasa suna cin ko shuru da ɗan goma aka ga aka ga aka ga da ya sujjada sai da ta ake cirbin da baba ya dago ya dago sai ga abin da ya faru sai shi ma koma talaka aka zauna ko da yaran nan suka gaji da kansu suka sauka suka tafi sannan ta zan ya ɗago aka ƙara da sallah aka yi sallah kowa ya ce wata hambayi kan ku gana da ina za su gana abin da ya faru ɗaya ne suka ma baya na suke wasa ni ko ba na son matsa musu ko mu kore su ko ta fura musu yasa da ya haƙuri sai da suka gama wasan su da kansu suka sauka suka tafi suka duba cikin sifatu salatin nabi a shek albani ya kawo wannan wannan kissa din da haka nan wata mata ta zo da ɗanta masallaci kan yana kuka shi ma sai annabi sallallahu da Salama ya da sallah ya so ya ta sai mai ne ta gajeriya ita ma suka ga an gama sallan nan da wuri akwai wani dalili sai annabi wani wani Sallah da Salama ya ce kakku ga mun gama sallah da wuri na tausaya ma uwar yaron nan da yake kuka ne yanzu tana cin wani abu a ransa dan da yana cikin kuka ta musu ba to tausayi yasa aka tausaya mata don a gama sallah da wuri ta je ta fita da ɗanta haka nan kuma ya zo a bisin umama shi na da sun sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko jikarsa ɗan zainab yar abul as na rabi ya zo da ita masallaci yana rukuma da ita aka tada sallah ne liman amma ga yarinya a hannunsa aka gama ikama ya shige gaba ya kabbara Allahu akbar ya rikinta ya yi rukuku ya ajirka da ya gama zai sake ɗaukar sai sake matsa da sai sake ya tashi sai da ita to wannan hadisin ma sai da malamai suka fito da matsaloli masu tsarin yawa in ka duba fatikin bari suna ajiyar askara ne ce wannan yana nuna zamanin jahiliya ba su ɗauki mata da muhimmanci ba ana wulaƙar yara ana binne su ba a tausaya musu sai annabi ya zo nuna musu duniya cewa ba a wulaƙar sannan mata masu sallah da goyo kuma an ba su aiki ta mace za ta iya sa ma ɗanta ɗan gunzugu ko ta sa mata wani abu za ta iya sallah da shi ba tare da wasu wata matsala ba ko da ya yi kashi ya yi a bai shafi sallarta ba matuƙar abin ya tsaya a kanka kuma akwai bambanci tsakanin ka ɗauki na jisa da ka ɗauki abu mai najasa ka abu na jisa yana da bambanci da ɗaukar jisa to duk malamai suka yi baɗi karkashin wannan mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da waɗannan wato jikoki da 'ya'ya nasa babu husnul khuluqi babu hali mai kyau ɗabi'o'i masu kyau da halaye masu kyau ya za a yi mutum ya same su akwai halku akwai khuluqu halku halitta khuluqu halaye to kowane ɗan adam yana da halitta biyu halitta ta zahiri ita ce halku halitta ta baɗini ita ce khuluqu wani kyakkyawa ne shi a halittarsa ta halku kuma kyakkyawa ne shi a halittarsa ta kulku wani mummuna ne shi a halittarsa ta halku mummuna ne shi a halittarsa ta kulku wani mummuna ne a a halittarsa ta halku amma kyakkyawa ne a halittarsa ta kulku wani kyakkyawa ne a halittarsa ta halku mummuna ne a halittarsa ta kulku wato mutum da halin kenan wani yana da kyakkyawan siffa yana da kyakkyawan hali wani yana da mummunan siffa yana da mummunan hali wani yana da kyakkyawan hali yana da mummunan siffa wani yana da mummunan siffa yana da kyakkyawan hali to ya za a yi akwai wani da suka zo da matarsa ana rigima kace to kai ya za ka mace 返てから abubuwa da yawa marasa ce za ka cin kuɗi ta hanyar hakuri da hakuri ake barin da na ake barin duk ne masu yawan rashin hakuri ne sannan na ku kifa ke zama da kamewa cin haram ne cin kuɗi yadda ba a zari da kuma su ɗan marasa ce za ka jayin shi ne da ka jahilci sawa'un na addini ne na mu'amala ne na zamantakewa ne shine tushen lalacewa sannan na biyu zulmu ko mutum zama azzalimi turbuna da ɗanɗoyi za su taru da yawa a kansa ya ci haƙƙin wancan ya ci dukiyar wancan ya zalunci wancan ya yi waye wancan wanda yake gaya mana ɗazu cewa daga cikin abin da wani alƙali ya yi ɓata masa rai ɗan kuɗin da ake kawo na shayarwa irin na mata dubu biyu kuɗin miji ya kace ta kana shafiya yaro ba da dubu biyu sai ta tsara wata daga ciki ka ga mace an sha nuna ta da wata guda a dubu biyu an ka dubu biyu ta bata kashin ciki wannan wani irin ce kai wannan ko marayu ban ce ya ce ya bakwaki a ba mutum a cikin fushi ne da ka in fushi ne yawa sha'awa ce yawa zalunci yawa jahilci yawa su ba abin da ba za ta haifar mutum ba sannan malamai suka ce ana samun mutumin kirki yanzu ya koma mutumin banza ka san shi mutumin kirki zai ya koma mutumin kawo ɗari uku ya ba almajirin sai su ji wannan almajirin ya kamata a je a sashi a makaranta wannan halittar haka Allah ya halitta shi zai wa mutane amfani da kama ya yaro yana cin yunwa da kwano a hannunsa yana cikin yunwa yana cikin kasuwa yana cikin talauci da binci kuɗi ne tunanin ya kawo sai su wani a nemi jayen sa maza a kai makaranta sai zan cinta masa ilfa wani sai masa maza a kai makaranta wannan ba ya kamata ya ba akwai tarihi babba a kan wannan yaran wani haka Allah a duka su suna yara su kuma suna da wani hali na manyan mutane to a maza a rike su da kyau a sa su a makaranta makarantar duka da ce shi ne shugaban Najeriya ko shi ne shugaban kasa kaza ko shugaban kaza ai waɗanda suka zama shugabannin ake yi su da wani halaye suna yara za su ga wani a cikin yana yau yake da irin wannan halin halitta ce a wani sahabi da suna da alaihi wasallam kana da wasu halaye guda biyu kana da juriya kana da bi a fanni ko ya rasulullah ko ya nayi ko ko halitta ta haka aka da ce halitta ka haka haka akwai halin da haka aka halitta ka akwai kuma hanyoyin da zaka buka koyi abin da ka da shi da kyakkyawan hali da hanyoyin da ake koyon kyakkyawan hali guda goma sha takwas abubuwan kuma da suke jawo taɓarɓarewa halaye suka ce na farko akwai birki. Babu yawa za ka san mutum mutumin kirki amma harkar mulki ta lokacin kafin mulki in ba sa aka ci ba zai tashi daga abin da aka san shi da shi da koma wani abu daban ya canza abokai ya canza mata ya canza unguwa ya canza magana ya canza tafiya ya canza kallo ya canza shiga ya canza yanayi komai ya canza saboda rayuwa ma ta canza sannan na biyu akwai al'abdu idan mutum ya fita daga cikin mutane ya koma wani guri ba kunta ba kunta wasu kyau su tana lalata mutum yasa suka ga su ɗakin sun ma sai ka ga ana rashin mutunci iri iri dalili wasu yawa kowa zuwa waye. ka zo na zo ba uwanka ba uwanka ba dange ka ba yan uwanka ba wani abin kunya wani ma yin tsarara ya kyawo kawai ka ba wanda ya san ka da zai ce ka sa kai kaza to wannan shi ma yana cikin abin da yake lalata sannan an ce akwai gina namiji yana cikin talauci with the good cikin halayen mutum da amma malamai suka ce ta kaka idan ba ka da hali mai kyau za ka samu suna an ce tushen halayen masu kyau fasfin wajen kafin aza matsalin ta lokaci haka? wanda ba ba dangana ta da kowa ba ta aka na ta da annabi kawai saboda daga annabi ake kiro ta kana ku qur'an ana aisha ta ce halin zaman na qur'an ka karanta daga bakara zuwa nasu duk abin da qur'an yake a yi mai kyau annabi ne shugaban masu duk abin da qur'an yake a bari annabi ne shugaban masu bari zaka in kana son qur'an a aikace kana son ga qur'an yana magana qur'an yana tafiya to ka kalli Allah shine ƙur'ani a aikace in ka kalli manzo Allah ka bi manzo Allah ko ka aikata ku ido cikin a aikace sannan na biyu addu'a manzo Allah yana addu'a da Allah ma'at taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ka dinga addu'a cewa Allah ya baka hali mai kyau da wasu da kulub wanda ce wal inda akwai matsala ina zuwa sai ma yakin da zai shiga sallama da makota aka sallama da ya tsara da ce na sa abin da ya faru ku yi hakuri sai ba mutane hakuri da sauransu aka yi akwai mutum da zai siratin da wuya ce dinga yawan karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga hakuri zai ga juriya komai ma zai gani a tarihin annabi sannan kuma karanta tarihin sahabbai da kuma karanta tafan al'ada su shar'iyya wanda aka wallafa su musamman su koyar musamman madarijus salikina na ibn qayyim sannan kuma amfani lura da abin da yake faruwa na tarihi na yau da gobe shi ma ya isa garin ko بدون ان اشرب بيت حديث الشرب حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم عن عبد برزة قال سمعت عطاء القي القيقارانية عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء في الميزان اكثر من حسن الخلق باب ولا ابو da nauyi a كما حديث hadisi an tabbai man Allah bai fi kai mutane aljanna yace haka wallahu wa kuskul bai fi kai mutane wuta yace alfam wal fat bai fi kai mutane wuta yace ba da gaban bai fi kai ta aljanna yace koran Allah da halimin kyau حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا من قال صلى الله عليه وسلم بكثر جميع الفاشا كما بايا كلفا وكثر الفاشا معنى ba shi da fitsara ko baya son fitsara ko baya ma tunaninta wa kana yakunu khiyarukum ahasinukum akhlaqa خياركم zaɓaɓɓunku محاسنكم اخلاقا akhlaqa wanda suka fi hali mai kyau su حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الحاج انا امر بن شعيب عن ابيه عن جده انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخبركم باحبكم الي ان جاء وانت نفسه اتيكم وانت النبي يفسو واقربكم مني مجلسا يوم القيامة قام وانت ان دو زما كتي رب سنة كنت تشاوران القيامة فسكت القوم فآدها مرتين او ثلاثة إلى نبي من الله قال القوم نعم يا رسول الله قال أحسنكم خلقا jin daɗin zama da kai suka daina makwatan da suna murna da kai suka daina to ka tuba aƙida ka ta fara lalacewa domin aƙida mai kyau ƙara maka kusanci don ki zuwa ga mai kyau saboda haka shi yasa manzo Allah ya ce wanda suka fi kusa da ni bai ce masu aƙida mai kyau ba sai ce waɗanda suka fi wato hali mai kyau saboda aƙida mai kyau da hali mai kyau da kikan juna ne حدثنا اسماعيل بن ابي هويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح بن الصفان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن قروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما فتوضع النبي زاف أبو ديبا زيادة في بطل صوتي كما كان يسوع هنا وعلى كان أديني ما وعلى بنا أديني بوتان الله لي وأنا أقول لك أنت أي ثم تدقى أقول كيف كان وأنت أتأكد ko ta fi sunna ba yawan ibada انسان اب بڑا su gaya sun sani sun makina ne kake waye baya cuta za a gaya duk ba su zana an kai shiga cikin su sun san da tafiya ko a makaranta kake karantar da ɗalibai za ka iya ware wani cikin nan ce a cikin ɗaliban da wani ciki za ka iya warewa saboda ma'amala yau da kullum akwai abin da ba karatu ba ne yau ba Allah baya bayar da imani sai ga wanda yake so ko wanda da ganshi da imani to Allah yana karsa akwai wata magana da su ya faɗa wato mai tsada ya ɗaga mai ce ya Allah ba roƙe ka kai ni musulmi ba haka kawai na ganni musulmi to Allah ka zama mutum akan musulunci har ga mutum na roƙe ka wannan ai ba cikin mu ɗaga mai ce Allah mali an yufika wanda ne baya iya kashe kuɗi wa khafal aduwa an yujahidahu yana tsoron baki ba zai iya jihadi da shi ba wa habal laila kuma yana jin kwarkini tsoron dare ba zai iya da shi tashi ba fal yaksur min qawli la iya bada kuɗi matsoraci ba ka iya taimakon addini da jihadi ka zama ba ka iya sallar dare to kullum ba kin kai dinga alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar subhanallah mun kasance makota masallaci a duk ranar juma'a muka tsaya cikin shago mun sallah sai ce a gaskiya akwai matsala mun tambaya ya eh, ku dinga daga muna fas'au an ga tafiya ba ku fas'au ila zikirillah idan mun da salatu mun yau juma'ati fas'au ko da bakin sauwa ce ya zo ka tafi ta waje ka shiga amma ka zo na cikin shagon ka ka lokacin da aka kira sallah baka fito ba sai da aka kira sallah ko sai ka dan shi ka je big ido ne ba zai iya komai ba sannan wannan matsalar ba ta Najeriya ce kadai ba matsala ce ta duniya duk duniya ne aka kusan a ajanta ma gaba cikin ta kasa da su da aka kuri amma ba wannan ba ba a saka Allah shi kuma wani matsala Allah ne yake wani matsala in Allah ya rike wani abu duk kuma gama dabarar kan kuma ma wannan karama da aka yi hakan dan mu gane cewa ba mutum yake ba Allah ne yake jama'a sun fito sun yi zaɓe sun zaɓi mutanen kirki da suke ganin sun cancanta kuma Allah ya rike abu dan ya nuna mana cewa zaɓe wasila ce amma wani matsala a hannun Allah za ka addu'ar rami da yawa kamar yadda na faɗa cewa shugabannin suna buƙatar addu'a fiye da ƙuri'an addu'a da za mu tafi yawan ƙuri'an yawa in ka bani ƙuri'an miliyan goma sha biyu su gaba ya hau sai na buƙatar miliyan goma sha biyu ko goma sha biyu na addu'o'i domin ya kai ga nasara saboda haka mu ci gaba da yin addu'a kuma kamar yadda ake cewa da tashin bam ai ƙara tashin dala da zaman lafiya da waye da sauran a kan samu sauƙin abubuwa da dama kuma yanzu abubuwa suna fitowa fili ana gane na gangan ana gane na kankara za ku ba ka gane na

duniya duk wani abu na tarihi babban irin sanyi sun ce shekara arba'in ba ba taɓa gidan sama sun su yana tafiya a sama sai ya zama kankara ya faru shekara tafiya sai ka kasance ba ta ka taɓa ta zama kankara ita sai da aka hana mutane fita kamar ta amanan da kuma wasan da ba sa takaita masa barna wa yuka yuqa wa wanda aka tsare shi bi ta suku fakadu wa turkiya wanda aka tsare shi daga muna na ta hakika Allah ya kare shi wannan kuma da aka yi a rayuwa yanzu ko ka zai zai rada kwamishinoni ya dauki advisor da SASG da sauki da yawa a itara. ba cikin da kashi ne akwai masu kawo sa ta marasa ministoci ya ɗauki advisor national advisor waye advisor zuwa su kuma ka ga sun kashi akwai wanda an abin kirki su suke gina gwamnati don abin kirki in za a ta kokunta kai sun jinin al'ada ya ɗauke mata kwarai kuwa da zai kai kanta cewa kamar sai ba ku dai a wata bane না চেনা না দরিদ্রের shi ka bai kawo cikin sa wani ne ya ci kudin wani ya ci biyan sa